ba daidai ba ne su taho da cin mutuncin mutane ba har a ranka daɗe menene zanga-zangar kamar yadda 'yan uwa da abokan arziki da makotan wannan mutumin suka fito suka bayyana rashin amincewarsu da abin da ake zargin sa suna bakin ciki ko kuma ba su yarda da abin da ake zargin sa ba gaskiya ne haka mu abokan aikinsa wajibi mu fito mu nuna rashin mu da abin da ake zargin sa da shi ko mu tabbatar wa da hukuma da al'umma cewa mutumin nan fa mutumin kirki a so nawa kuma yarinya so nawa makire suke shirya makirci ake zuwa da makami a kara wa mutumin da yake mutumin kirki ne na gari na Allah a kara masa makamin kuma a same shi da shi don kawai cimma burin makircin su ai wannan ba wani abu ne ba kwa ji kiranmu ga hukuma shine a tsananta a tilasta a tsananta bincike lallai sai an tabbatar da abin da cewa mutumin nan mutum ba dan komai ba saboda nagartarsa idan muka yi saki idan aka yi saki ba a yi bincike na gari ba wallahi za a hallaka mutumin da ya zama shine mafi amfani a cikin al'umma gaskiya ne a sake shi ba ana cewa a daure gaskiya ne gaskiya ne ba shi gaskiya ne gaskiya ne malami gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne malamai ku dinga tausayawa dalibai hankali kana da ilimi ka san abin da kake yi ashe jahili ne kai ba ka san abin da kake yi ba yanzu mutum a kama shi da laifi don ba ka da hankali ka je kai mobilizing students je suna zanga-zanga kai ka noge majalisar malamai ma ta kira ni in zo akan maganar dokta na ce ba zan je ba don ba zan zo in goyi bayan dan ta'adda ba suke ta wani magana wai dan uwanmu ne malami kaza kaza nace ni in bi bayan dan ta'adda wallahi ba zai yi ba ballantana kai dan baka san abin da kake ba shine zaka je to wallahi wannan magana sai ta kai majalisar ɗinkin duk wanda aka hotonsa a ciki shi ma zama suspense amma malam abin da ya faru ni bana cikin su wuluki boy bana so in ji wani magana kuma shugaban sudan da aka baka kai ka san ba ka cancanta ba mu ne muka shiga muka fita aka baka wannan matsayin shine zaka zo dan baka da hankali ka je ka shiga wannan sabga to ba ruwana da abin da ya biyo baya get out of my sight ka san yadda kafafen yada labarai suke ta magana akan dr ahmed aliyu akan kes din samunsa da aka yi da makamai a cikin gida wannan dalili yasa ake zargin cewa yana taimakawa 'yan ta'adda saboda idan babu kira me zai ci gawayi don haka nake so ka yi kokari ka ga cewa ka je ka binciki me ake ciki to amma da yanzu aikin da zan baka duba karbi wannan fayil ka duba ka ka yi dum haka kana kallon faɗin ko ka san shi ne na san wannan mutumin amma ba wai wani sani sosai ba kuma yanzu na fuskanci wannan mutumin ba na tunanin zai aikata irin wannan laifin da aka masa shi duk dai dan adam ajizi ne zai canza kuma a kowane irin lokaci amma ni kuma yanzu na fuskance shi ba zai haka idan har ka san shi wannan irin sani kai masa barawo ne ya hakuri ya hakuri eh ya hakuri ka shi ka ban gane da basa ba ya hakuri da shi am kai mene maka mene maka ka kwace mu kuɗi sannan kayan kin dauka baka jin tsoron haɗuwa da Allah dan Allah ka ya hakuri tun safa nake yawo wallahi ban samu abin da zan ci ba shi yasa ƴan labai ku taimaka ku yi haƙuri. amma irin wannan ai sai ka roƙa a baka ranka yi dai rabu da shi idan mun je ofis wallahi sai yayi bayani ai mun san su tsaya dakata ya hakuri ka tabbatar da cewa idan na yi hakuri za ka yi min alkawarin ba za ka ƙara irin wannan ɗabi'ar ba wallahi daga yau in ka bani wallahi na daina har abada a barka Allah ya tabbatar ku taimaka mu miƙo kuɗin miƙo kuɗin na gode a wallahi ba za baka wallahi ya tsaya mana tsaya kai dan daba na so ka mahukan nan ni ma wallahi wannan dai ai ya ishe ka cin abin da abinci dai Allah saka da miƙe ya haƙuri ka dashi ya haƙuri ko bayanin da zama ka je ka nagode ba ta mu je ka kai dai ka riƙe alƙawarin da ka ɗauka A gani irin wa'annan yara idan ka ɗauke shi ka kai shi police station me zai faru na farko za a ɗauke shi ne a jefa shi a cikin sel daga sel a kai shi gadon an yanke mai hukunci a kotu idan muka yi rashin sa'a sai kaga ya haɗu da wasu miyagun mutane wadda su nuna mishi cewa wannan sata da ma karama ce babba ya kamata ya rike in aka haɗu da irin wannan ka san abin da ake yi na farko sai mutum ya gode wa Allah da bai tsinci kansa cikin irin wannan halin da irin wannan ɗabi'un ba abu na biyu kuma a yi masa addu'a Allah ya shirye su saboda su gyara wani abu ne yake faruwa ƙasar mu ta shiga cikin wani irin hali sakamakon irin gurɓataccen shugabannin da aka samu a baya waɗanda ba sa jin tausayin talaka wadda za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki komai ya riƙe shi shi kaɗai ba ruwan shi da halin da talakawa suke ciki amma wannan ƙasar ai tana tattalin arzikin da ya kamata a ci. kamar irin wannan saurayin ya samu ingantaccen ilimi ya samu ingantaccen kulawa da lafiya ba zai rasa abin da zai ci ba idan gari ya waye amma to yanzu da tun da an samu canji muna fatan in Allah ya da duk na abubuwan za su gyaru al'amarin su gyaru na gode da sabon da kai bari su yi abin da sanan da na mai na kankanin lokaci ne kuma sanan da na mai bai zama lalle shi zai aikata wannan abun ba a yanzu na fuskance ta to ka san yanayin mutum yadda yake mutum yana iya canzawa a kowane hali za ka ga mutum gashi sahihi mutum cikakke kamili amma kuma a ƙarƙashin ƙasa allah kaɗai san me yake abin da muke so mu yi shine a je a yi binciken da za mu zo mu gabatar da shi gaban kotu idan aka samu saɓani cewa ba shi da laifi wannan babu komai tare da shi to kaga sai mu ajiye kes ɗin babu ruwanmu da shi amma idan har muka tabbatar cewa mai laifi ne babu abin da zai hana mu mu gabatar da shi gaban kotu saboda mu gyara ƙasa to wannan da shine abin da ya kamata a yi saboda haka wannan aiki ne akan mu saboda tsabtace ƙasa zama wajibi akan mu sai ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi iya ƙoƙarin da za ka yi ka samu mun abin da nake so samu game da shi ka gane ko to shi ne yawan malam fasbir fasbir babu shakka duk samu mutumin kirki ne kuma ba ɗaya daga cikin mutane da za a iya haɗa kai da su ya ba da gudunmawarsa a cuci halittar Allah. Babu shakka Malam Hamida zaman ma nan wajen ki tabbatar mana cewa kina ɗaya daga cikin mata masu ƙaunar mijinsu. Domin tun da muka zo nan wajen baki da aiki sai yabansa da kuma kamba girmansa. girmansa. Abida and Dr. Ahmad Aliyu, the Africans Romeo and Juliet. Idan mun yadda na gari ne, amma yaya aka yi muka same shi da bindiga ya shigo da ita gida ba permit kuma AK-47? Wallahi tallahi. Ina yi maka rantsuwa ga Allah. Wallahi dakta bai da masaniya game da shigowar bindigan nan cikin gidan nan. kina so ki ce babban gata tana da kafa ne kuma tana da ran da ta kawo kanta dakta yana da wata ɗabi'a dakta duk ƙarshen wata idan ya ɗau albashin shi yakan ɗauke ni mu tafi asibiti ya bincika akan gadajen marasa lafiya idan ya samu marasa lafiyan da ba su da kuɗi dakta yakan biya masa kuɗin magani ya taimake shi kwana biyu kamin afkon wannan abun dakta ya ɗauke ni mun tafi asibiti kafin mu tafi duk wata kofa take cikin gidan nan na kulle ta da hannuna amma abin mamaki bayan mun dawo mun samu an balla kofar shigowa gidan nan ta biyu wanda shigowar mu cikin gidan nan sai muka samu kofar ta gasa shi ma an balla ta to ina tabbatar maka wallahi kasantuwa ba nan bindigan a cikin gidan nan ba zai taba rasa halaka da wannan ranan ba a iya sanin ki babu wanda kika sani mijinki suke takun saka da shi ka san duk mutumin da ya kudura niyyar yin gaskiya a iya rayuwarsa baya taɓa rasa mutane masu kalubalen rayuwarsa wani kalubale ya haɗa su da 'yan uwansa malaman jami'a a game da wasu illoli da suke haifarwa a cikin makarantar jami'a ya sa duk ta yi ƙudura aniyar cewa zai rubuta report a kansu kan da duniya illolinsu ya fara wannan aikin kamin ya gama wannan abin ya Eh. Ja. Ta haihu. Allah dan annabi da gaske. Aure wata uku kwana 26. Na lillahi wa inna ilaihi. ina uban dan ban gane ina babansa tambaye ki nake ina uban dan kin ga falmata. unguwar kenan karɓi mana na sake ki saki uku saki uku maza duk abin da ya ka sani a gidan nan ki tattara kayan ki ki bar gidan nan me na yi maka ka sake ni tambaya ta yake abin da ya kai mu ba ni ya kamata ki tambaya abin da ya kai mu ba ki tambayi iyayenki Falmata, kina da hankali kuwa kin taba ganin inda aka yi aure aka haihu wata hudu da yanzu daga haihuwa sai ka sake ni dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka gaya min abin da na maka wata hudu maza ki tattara kanki ki bar gidan nan na gaya miki dan Allah dan annabi ka taimaka min dan Allah ka gaya min abin da na aikata maka dan Allah ga kawai wanne iyaye na zan je in tambaya dan Allah me nayi maka tattara komai naki maza maza ki ban gida aboki na lafiya na ji an ce ka saki falmata me ya faru aboki na dole saki falmata falmata fa ta haihu ta haihu aboki na kai ka taba ganin inda aka haihu wata uku da kwana ashirin da hudu to wallahi ko akuya ba ta haihuwa wata uku wallahi abokina ina cikin masifa da tashin hankali wallahi idan duniya za ta taru ba wanda ya isa ba nan nan da kar na lillahi wa ina ilaihi raji'un na cikin tashin hankali da masifa abokin gaba ɗaya rayuwa ta ba da nutsuwa da ita da iyayenta sun sa ni a masifa Almata, ka dubi girman Allah ta gaya mana. Kafin ki tare da mijinki, wata alaƙa ba ta taɓa faruwa tsakaninku ba. Ki gaya mana, ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne? abincin da ka haɗa ni da Allah, gaskiya ba ɗansa ba ne ba. Ba ɗansa ba ne. To nawa ne ne? kana jina kamar wannan tali din da ka gani eh. duk inda ka zana shi duk malamin da ka gabi ba kamaki ba wallahi zalunta kai kana zana masa shi haka exam to eh. shikenan ka gama masa komai kamar yadda ka yi shaka kenan kamar yadda ne faru wallahi nake gaya maka kaga wacan eh. duk makarantar da ni nakan mamaki wai mutum wai makaranta suke zuwa ko shashanci yanzu dai kalle ta kullun ta Allah waccan shigar da kaga ta yi irin ta take eh kullun tana wucewa tana yau ka ganta da wando kai ina ji gaba gaba wannan ina ji da in kan kamfai za ka ganta a makaranta <laughs> ta wasa kake abu to in ba haka ba in eh. ka shigo makarantar nan ka akwai sample da ake nuna eh, wanda za a ce ga kaya wanda ya kamata a ce ɗalibi ya saka to amma ita kowanne ba ta duba kai mace da ita suna da yawa irinsu ka san menene ina bebin nan da na yana ranar a wannan a lab din nan nan da muka je practical din nan wata yarinya ita ce wai yar Kano ne ko yar ina ne din okay yawa dazu muna tafiya da bebin nan gaye na jin daɗin harkar kawai sai ga wata yarinya da na taɓa yanawa last week din nan kawai ta zo wucewa ta gamu ai sai na fuske kawai wallahi sai na fuske kawai na ɓata rai ne kamar ma ban ganta ba kawai kaya wuce <laughs> ga ce kana mata sun mun yawa ne gayi amma fa ko yanzu na ga wata kai gayi ai ga wani dan yanka Allah Allah alaikum salam yake ba mu waje ku bari ga wannan ɗaliban to malam sai ba damuwa ba damuwa sani da zuwa sani malam ina lafiya kalau ya kin yi tunani ne kan batun da muka yi da ke jiya ba tunani ne sake ba malam na zo in faɗa maka ne na fahimce ka 100% a wayar da muka yi da kai ya kamata ka sani ni da kai duka bayan Allah ne ya kamata kuma mu ringa tuna Allah a duk halin da muka tsinci kan irin manufar da kake gayyata ta a cikin ta ka sani ni ban baro gidanmu na taho makaranta akan wannan manufar ba haka kuma iyayena ba su turo ni makaranta akan wannan manufar ba hatta hukuma da ta shaci fili ta gina wannan makaranta ta ibe ku a matsayin malamai ta kuma kira al'umma su kawo 'ya'yansu hukuma ba ta yi akan wannan manufar ba To ka sani, ba zan taɓa biye ma a cikin al'amuranka ba. In mu a matsayinmu na 'ya'yan wasu, mun wayi gari a ƙarƙashinka. Ka sani, kai ma ka aifa, ko kuma za ka aifa Kuma wanda ka aifa zai kasance a ƙarƙashin wani. Ke dakata! Duk wacce take so ta ci jarrabawa a makarantar nan, mu ma sai mun jarraba ta. in har kina so ki ci jarrabawa ki zo mu jarraba ki in ba haka ba ki je ki ta zama kuma kina failing na ji daɗi da Allah ya sa ka gane cewa abin da kake yi ba daidai ba kai irin wannan ya dace a gurinka kullum baka da aikin yi inda aka ganka a cikin makaranta sai dai a ganka kullum kai ne a bugun wanci tana zaune a nan kana zaune a gefe ko mata suna zaune kana tsakiyar su ko kuma a'a yarinya na tafiya kana binta a baya ɗabi'a ce bai kyau haka kan kai daɗe ina koya mata assignment ne dama shi yasa muka tauta na ga alama amma ina tunanin koyar da asamin a cikin aji ake yi ba a cikin farfajiyar makaranta ana tafiya ba na san kuma ka faɗi wani abu ne ba don komai ba saboda kana jin tsoro na ko to bai kamata ka ji tsoro na ba abin ci shi ka dinga jin tsoro na amma ko baka jin tsoron ubangijin da ya halicce ka Allah shine abin tsoro a gabansa zaka tsaya a gurfanar da kai duk abubuwan da ka aikata a duniya rana gobe kiyama a zayyano maka su to wannan rana ya kamata ka tsoro da fatan zaka gyara Pasbir Pasbir Pasbir Pasbir ka san ko ta mace ce to kun je kun gama zaman ku a hannun rahotanni daga likita ya bayyana cewa wannan yarinya da kuka yi yunkurin yi mata fyaɗe kuka yi yunkurin ku lalata masa ya kuka yi yunkurin ku bata kuruciyarta kai kokarin kawar da dukkanin tufafin da yake jikinta kana kokarin ku lalata masa ya ɗaya cikin uku idan ya same ku kuna cikin bakin ciki wannan yarinya dan uwa ce wurin ku kada ku idan kanwace wurin ku ya za ku idan kuma aure ne tsakanin ku da ita a wani yayi mata haka iya za ku ji wannan ɗaya daga cikin ukun da na ambata ne ko dai uwar wani ce ko yar uwar wani ce ko matar ne tilas sai ta zama cikon na hudu ne zama yar wani za ka so a yi ko ko matarka ko kanwarka ko kuma wata ta haife ka ba zai yiwu ba ka yi kokari ku to da haka dan sanda sun yasa bincika ah, likita ya bada nasara babu wanda ba ta da illa ba a cikin ta ba sai dai da hukuncin hukumar makaranta san zami na ko makaranta yi wannan mu a cikin shi kai da kake gaya mun ne nan dare lokacin da shedan ya buga ma ganga ya saka takarawa ko dan hawainiya ne kai ba maraya ba ba wani dalilin da zai samu hukumar makaranta kai nan fa jami'a ce guri ne da matattara ce da aka taru ake musayar ilimi matattara ce da aka taru ake yin abubuwan da za su ciyar da al'umma gaba matattara ce da ake sa ran za a haifar da mutane ko a kyankyashe mutanen da za su sun ciyar da al'umma gaba ba matattara ce da za ta kyankyashe mutane irin kuma da za ku kuna ciyar da al'umma baya kuna aikata abin da zai zama abin kunya kuna aikata abin da zai saba wa kowane irin addini a duniya yahudiya ko nasariya bare islama babu wani dalili da zai samu saura get out dan Allah malam ai hakuri malam ashbar get out get out ko kuma ya ishe ku izina wannan ya ishe ku darasi yawa to kaga wannan ne haƙƙin makaranta mun sauki mun zata musu amma akwai wani hanzari ko ba gudu wani hukunci ita makaranta ta ɗauka game da wannan 'yan matan da suke rubuta shi in ka lura wannan yarinya ta tsaya ka duba irin shigar da ta yi it's not fair eh a ce ta irin wannan shigar kuma za ta iya janyo hankalin bayan mazan fada ba. me kake ne dan bira da sata da dawa dawa duba sauran mata da suke shiga amma ka duba ita nata mana za ta iya fa habit ɗinta ne fada dama gaskiya ne gaskiya ne idan har wanda ya yi yunkurin aikata fyaɗe hukumar makaranta ta yanke masa hukunci na kuwa wajibi a tanaji hukuncin da za a yi wa dillalan da suke aiwatar da ko suke tallan aikin ya dai na ganki anan zaune kin buga wani uban tagumi me kike tunani haka falmata tunda muka da taso kin kasa cewa komai na yi na yi maki tsaki wanka kin ki me ke faruwa ne cikin shigo ba komai ba abin da yake damuna Sun ga ina ganin jibi ko zan yi tafi kaduna a kowane dan bita da za mu yi na kwana biyu me zai saba za shirya mu tafi tare ba kaduna kuma eh kaduna Wallahi ba zan samu damar zuwa ba. A ah, saboda me? Kin kai matsayin jami'a da hankalinki da komai ai kina da yancin kai. Kin ga ki gaya musu wani course ne mai zafi kike ki gaya musu ma course ina ne ma. Za ki zauna a hostel ki yi karatu. Allah ko? Wari? To shi kenan zan duba in gani. To sai yaushe. zuwa ne wani abu. Ki sani idan shashanci yana ki, ba kowane malami ne ya zama shashasha a cikin wannan makaranta. Na lura da ke a yawancin lokuta sai ki zo kina wani kanannaɗa kina wani yauƙi kina wani kauɗi kina kwalisa domin me kike nufi ba abin da zaki birge da shi ni idan kina so ki shirya da ni dole ki zage ki zage dan tsanki ki yi ɗamarar aiki kamar yadda iyayenki suke biyan kuɗin makaranta a kanki domin ki karatu ki tsaya kamar yadda kowane ɗalibi da ɗaliba suke tsayawa su idan su kai ga nasarar cin su. idan ba haka kika yi ba ki sani ni ba abin da zan iya miki Idan ba ki yi karatu ba ba zan rubuta kin yi bisa wani son zuciya ko wani abu ba abin da kika shuka shi za ki girba ba da ni ba ki kuma tattara ki bani guri ki tafi kar sake ganin ki ana ba wani muhimmin dalili ba in kuma da muhimmin dalili kar ki sake zuwa mun a cikin irin wannan shiga da kike yi ba da ni ba Baba mama ya kamata kai wani abu a kai ke ba kama hanya ki bar nan ki sake zuwa ba ku sai wannan in kuma kika sake haka zan yi miki abin da zaki yi mamaki ki taba zata ba ki tafi ba ga ƙarfa Baba malam malam dama akwai wasu 'yan tambayoyi da ne da muke so mu kamar lectures din da ka yi a ciki da ka ce kusan komai an same shi daga neca to abin ya ɗaure ma kowa kai sauran ɗalibai ma ga su duk basu fahimta ba shi na ce to in Allah ya ni zan jagorance su mu zo saboda mu ji ya abin yake abin nan na koyar da ku a class bit by bit yadda kowa zai fahimta amma yanzu ka zo ka tsare ni a waje baka fahimta sorry sir ba wai ni ne kadai na ban gane abin ba wayannan jama'a da ka gani akwai sauran jama'a da yawa nan can duk inda ka ga an yi gungu na ɗalibai sun zo ne suna tambaya akan ba su fahimci abin da ka yi lectures a kai ba shi sa ni a matsayi na shugaban ɗalibai na ce zan shugabance su mu zo mu tambaye ka saboda ka mana bayanin da za mu fahimta su philosophers abin da suka ci duk abin da ba za a gan shi ba ba za a ji ƙanshinsa ba ba za a taɓa shi ba to wannan abin babu shi kuma sun faɗa sun ce komai daga nature ne samu idan ka duba kamar ƙasar india addinin hindu suna da alloli sama da dubu talatin wadda suke bautawa irin su shiba rahama vishnu ganesh gobinda Jemaya, krishna sahi baba da shauransu saboda haka an ka duba christianity suna bautawa cross suna girmama mother mary kuma a cikinsu akwai mabiya trinity kuma dukkan nan kowa ina claiming da na addinin hindu da kuma namu da kowa ina claiming cewa shi ne nashi daidai to sa yanzu tun da ka ce komai daga neca yake in haka ne mu da muke ibada dan neman lada daga Allah me mu komar mu to ai ka ji ku kadai kuke yin addini don me za ka mun tambaya an ɗauke ni ne don koya muku wannan abu wannan abu da ka tambaya ka je ka samu wanda abin ya shafe su amma ba ni za ka tambaya ba this is a silly question. Uh, joy abin da ya sa na kira wuce mun zauna malamai mun tattuna na zama wajibi mu kira ku ta irin ku magana dangane da irin abubuwan da suke ba da wanda ne zai hana bude ne shiga irin ba Mun shi yake ba da goron gayyata wani kowane irin ba kowane mutum zai iya dauri a cikin zuciyarsa sai hakan na ba ki shawara ku daina yi wannan al'adar ba ta san ba ta yadda da wannan ba hasali ma addinin ku bai yadda da wannan ba za ki yarda da ni idan na gaya miki ki je ki duba first corinthians chapter 11 verse 3 ya hana ku wannan haka yake kika duba a timothy ita ki je ki duba chapter eh, chapter 2 verses 9 shi ma yayi maka magana is prohibited a ce mutum yayi amfani da irin wannan don haka yi a advised to stop type of dressing this type of dressing na fahimci ba tun yau kake so sai kowa ya zama binnin plus akan addinin ka ni a ganin na wannan shigar da nake ba na gwamnati saboda idan ka tana da matsala a chat ne ya kamata a yi mana bayani ni a ganin ba wani matsala ba ne so ni sa Allah wannan Allah Allah ka haƙuri in baka samu ba zan samu damuwa wannan kaga ka dame ni fa tun daga office kana ta bina me kake so maka kai bari ka ji in gaya maka in duk professor din makarantar nan babanka ne ba zan sa maka hannu ba wallahi ba zan sa hannu ba kuma in na tafi ka ƙara taku ɗaya ranka zai ka ji abin da gaya ma ranka zai ɓaci Ya ne lafiya? Yau malam na biyo ya samu hannu a ah, tattaka A'a da yaron Wancan yaron mai natin tsiya? Wallahi dan uwana ne, zai ke gaya mu. Sai dai ne sayan din saboda ke. To a ce Amma za na ce ai ba zan yi ba. Tun a zai ki tabi na har cikin ofis. Ki haƙuri.

a zai sa ku zama jarumai kai ma ga sunan ka nan ga numfanka nan ne kaga jifin da na buga kuwa a cin yaushe 4.4 fa Alo Abakar kana ina kana ina ka shi wannan ka gana wa mana kafteriya an kafe an kafe ka zo ka gani duba ma mom wallahi result yayi kyau amma na mana status yau da safe 0.4 na buga. Ina dawo zan baki labarin babu ne lahi sai ke ke ka mai da mai kanki sa kare ki mai da kanki kamar wata gyada to amma fa ki sani duka kawohin nan na waɗi labarai da ta ce tsara zuwa nan ba kina hauka ne ke ina ne a ɗan da daɗe wannan na gani ne kawo ɗani a bayanta take goyi shi kuma mata aure ce mijin ya ce ba zai amshi ɗan madan ba ɗansa ba ita kuma ta ce ɗana kai mun zauna da mahaifinta mun gama yanke hukunci ya rufa mana asiri ya ce ba zai je tunawa makarantar nan asiri ba domin shi kansa yana so ya rufa asirin yarsa amma abin da aka kawo matsaya shine da kai da mijinta da kuma ɗan za a je a yi gwaji na dna wanda ɗa ya kasance nashi ne sai karɓa abinsa. awon jini ina ne ina wannan kuma ni da addini na hana wannan zan gane da a ina addini ya hana a wani hadisi ko kuma wace aya ta Qur'ani addini ya hana bincike bincike ka jahilci abin ba irin wannan bincike ake nufi wannan binciken ya halatta saboda ta wannan binciken ne za a iya gane gaskiya akan wannan al'amari da ke ƙasa Ba mutunci wannan ba isa ya kare ba da mutunci na a gari a ce ni na zo ana irin wannan abu da ni da ana ran gare da ka faɗo ta kalma mai kyau mutunci wannan mutuncin na da kake magana akai shi ya kamata ka je asibiti ka kwato a tabbatar da cewa ba kai ga aikata wannan laifin ba kuma ciki da gaskiya ai ba ta huda shi me yasa kake jin tsoro idan ka je asibitin nan in ka tabbatar da ba kai ka aikata wannan abu ba zaka fito lafiya sannan zaka iya kai kara kotu kai claiming damage saboda za a bata masu ba

Ɗan zuciya, ɗan zuciya. Ce shekara hamsin da wani abu a ce mutum bai daina biye biye ba, ko kwanin wulaƙanci. Kudubi Allah malamai. Ku dinga tausaya ɗalibai. ku zama jarumai ku dubi Allah malamai a malamai akwai na gari sannan akwai mata gari a ɗaliban akwai na gari aure mata gari ni na fi san biyo nazari